Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 4 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanin labarai. To Ibrahim ma'aikatar tsaron Birtaniya ta gargaɗi ƙasar Rasha kan yadda take ajiye harsasai a kusa da inda sojojinta suke bayan da harin Ukraine ya kashe sojojin Rashar. Mambobin majalisar wakilan Amurka sun sake za su sake ganawa yau Laraba kan batun zaben shugaban majalisar. Haka kuma za a ji cewa 'yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane goma a safiyar yau Laraba. To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa wasu kajin da ake kyautata zaton daga Najeriya aka shigo da su sun haddasa cutar murar tsuntsaye a jamhuriyar Nijar, inda tuni aka yi asarar dubban kaji. Sun ka tashi wajen dubu bakwai kenan da da kajin da ciwo kashe da kuma wanda an ka kashe. Idan mun leƙa Najeriya kuma za a ji cewa daɗa yawa da 'yan gudun hijira ke yi na kawo cikas ga batun samar masu magunguna da sauran abubuwan bukata. wallahi ba haka kudu da ɗakin mara ya faɗi hina nan ya faɗi ban da zarafin da ka gyara ne ta ni kuma wanda abinci na zan ba yaran gasa duk da wurin tsuguni a wurin tsuguni banda mun ina da zarafi da na safi ko ni makaranta Kamar kowane yammacin ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ilkaya ke gabatarwa. Za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗi yau laraba cewa harin da ukraine ta kai kan wani barikin soja a wani birni da ke ƙarƙashin ikon rasha a gabashin ukraine mai yiwuwa ya ƙara ta'azzara sakamakon yadda rasha ke ajiye harsasai kusa inda sojojin rasha suke idan aka yi la'akari da irin barnar da aka yi akwai yiwuwa cewa an ajiye harsasai a kusa da matsugunan sojoji waɗanda suka tashi a lokacin harin lamarin da ya haifar da tashin mamai na biyu kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafinta na twitter ma'aikatar tsaron birtaniya ta kara da cewa rasha na da tarihin adana harsasai wato marasa aminci kafin ta fara mamaye ukraine amma wannan lamari ya nuna yadda rashin kwarewa ke taimakawa wajen yawan asarar rayuka da rasha ke yi ma'aikatar tsaron kasar rasha ta faɗi wato ta faɗi da sanyin safe yau laraba cewa yawan amfani da wayar salula da sojojin ke yi ne ya kai ga haifar da harin na ranar 1 ga watan janairu Mambobin Majalisar Wakilan Amurka sun za su sake ganawa a yau Laraba. Kan batun zaben shugaban majalisar kwana guda bayan yunkurin da dan majalisar Republican Kevin McCarthy na neman mukamin. Ya game da adawa da ba a saba gani ba a jerin ƙuri'un da 'yan jam'iyyarsa mai ra'ayar riƙau ta kaɗa. Zaman na jiya talata ya kasance karo na farko cikin shekaru ɗari da babu wani ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisar zagaye na farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435 makafi ya kasa lashe kujerar kakakin majalisar a zagaye na uku na kada kuri'ar inda 'yan republican ashirin suka nuna adawa da shi a zagaye na ƙarshe tare da shirin zagaye na hudu na jefa kuri'ar ba a sani ba ko isassun abokan hamayyar na makafi za su yi watsi da adawarsu gare shi ko kuma sabbin 'yan takara za su iya fitowa To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar cutar murar tsuntsaye sakamakon shigo da wasu kaji da ake ganin na Najeriya ne. Tuni dai cutar ta janyo asarar dubban kaji a ƙasar inda tuni aka shiga ɗaukar mataki. Salamu Barma gare ka. tun a tsakiyar watan disamban da ya gabata ne aka fara ganin alamomin annobar cutar murar tsuntsaye h5n1 ko kuma h5n1 a birnin yamai da gundumar buza ta shahartawa inda ake hasashen wasu kajin da aka shigo da su daga najeriya ne mafarin wannan al'amari da tuni ya haddasa mutuwar dubban kaji kamar yadda babban daraktan kiwon lafiyar dabbobi na ƙasa dr abdu isyako ya bayyana wa manema labarai wajen kaji dubu guda an samu mace-mace a gudan an ka samu kuma abu a tsora cikin farin mai kashi 500,000 da can buza wata kungiya mai zaman kanta ta ce ta tallafa ma masu karamin ƙarfi nan ne an ka sayo wajen dubu biyar binciken mu na ce buna ke wannan kashi daga kasar najeriya aka sayo su amma daga wannan kashi kusan dubu biyar cikin dubu goma sha kenan wajen dubu shida sun yi saura mun ce a dakata tun ba za a kama su kashe buna kashi duka a cikin karkara buza sun ka tashi wajen dubu bakwai kenan da riko da ashirin kashin da ciwo kashe da kuma wanda an ka kashe. Masu gidajen kiwon tsuntsaye sun bayyana damuwa a game da bullar kwayar cutar ta H5N1 sakamakon ɗimbin asarar da wannan annoba ka iya janyo wa fannin da ke matsayin madogarar mutane da dama. Madam Sidibe Isufu Ruketu Kalba na daga cikin masu kiwon tsuntsaye a nan Yamai. Wanga labari mu ba mu ji daɗin shi ba tun da ciwo ne da in ya shigo cikin garke yakan iya kashe maka dun tsuntsayenka. kenan abin da zani cewa bisa kan wanga ciwo mutane su tsare kansu da kawo sabbin tsuntsaye cikin nasu garke shi dai ne an kai da suke iya yi don saboda su kare kansu da wannan ciwo domin taka wannan masifa birki hukumomin kiwon lafiyar busashe sun fara daukan matakan gaggawa da mun tabbatar da wannan ciwon ne cikin farm duk sauran kashe kashi haka tun da ciwo ne mai iya shi zo ga dan adam kenan babu dama a ce a bar kaza guda da ba kashe ba cikin wannan tun da wasu ba yana musu cin kashi in za ka ci kashi ya kamata a ce in za a yanka a kare hannuwa a samu su wani gan ko wata leda bayan an kare yanka da jinin da kakan da hanshin ya kamata a yi rami a kone su ko a samu su sama da aka ce ma shobi wanke wuri wanda za a samu wani magani duka awo wanke wuri desinfection wannan magani muna da shi mun ba ya mai mun ba yawanci sauran shahohi a yanzu dai hukumomi sun hana shigo da tsuntsaye daga ketare kamar yadda matakin ke shafar masu kasuwancin tsuntsaye daga wannan jiha zuwa waccan to amma yan rajin kare hakkin masaya irin su alhaji Mamman nuri na kungiyar Adede sai wadata na ganin tsaurara matakai akan iyakoki ita ce hanya mafi a'ala irin tsuntsaye mafiwa da ake kawo sama musamman ma na kashi mafiwa ana kasu daga kasashe na ketare kwai da muke ci mafiwa da kasashe na ƙetare ake ka su kuma wa'annan abubuwa su ne suke kawa kananan cututtuka kamar irin wannan girfa aviyar kinga da take wakana lokaci zuwa lokaci sama da tsuntsaye dubu ɗari ne suka mutu ko aka kashe a bara a Nijar sanadiyar annobar cutar murar tsuntsaye lamarin da ya haddasa wa masu gidajen kiwon tsuntsaye asarar ɗumbin kuɗaɗe ko da yake gwamnati ta biya diya ga waɗanda abin ya ritsa da su in ji babban darakta Dr. Abdu Isyako kamar yadda yanzu haka aka ɗauki matakin rage asara ga irin waɗannan mutane sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida suleiman ana tare ne da sashen hausa muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram gasar filu da cigaban labaran duniya Kasashen Ecuador da Japan da Malta da Mozambique da Switzerland sun samu tarbatiyo da kullum a cikin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya talata inda suka ɗauki kujerun shekaru biyu da suka samu ba tare da hamayya ba a watan Yuni. A cikin wata al'ada da Kazakhstan ta fara a shekarar 2018, jakadun kasashen biyar sun kafa tutocin ƙasarsu jiya talata tare da sauran mambobin da ke wajen zauren majalisar. Jakadiyar Mozambique Pedro Afonso ta Mozambique ta kira ranar mai cike da tarihi. kuma jakaduwar switzerland pascal baswell ta ce ta sadu da sosai kuma da niyyar sadaukar da kai yayin da kasashen suke shiga wa'adinsu na farko a kwamitin majalisar ɗinkin duniya malda ta sake zuwa karo na biyu ecuador kuwa zuwa na hudu sai kuma japan a matsayinta zuwa na goma sha biyu Kasashen China da Faransa da Rasha da Birtaniya da kuma Amurka na dindindin ne masu rike madafin iko a kungiyar. Sauran mambobin ta guda goma Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai uku ke zaɓar su na tsawon shekaru biyu. Ana kasafta su ne ga yankunan duniya. 'Yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan ƙunar bakin wake biyu da suka kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane goma a safe yau Laraba. a lokacin da suka kai harin kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar inda gwamnati ke kai wa 'yan ta'addar alshabab hari an kai harin ne a gunduman mahas da ke yankin hiran bayan sallar asuba an ji karan fashewa a duk faɗin garin wani mazaunin garin usman abdullahi ya shaida kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ya kubatar da mutane da dama da suka jikkata da harin ciki har da sojoji da 'yan jarida waɗanda ke tafa da sojojin jami'an wato jami'in 'yan sanda muhammad abdul ya shaida ap cewa motocin sun fashe ne a wata unguwa da ke cike da fararen hula kuma akalla mutane goma ne suka mutu kungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai harin daga karshe shugaban kasar philippines fernando marcos ya faɗi yau laraba yana fatan karfafa alaka da beijing a ziyararsa ta farko ƙasar china tun bayan hawansa mulki kasashen china da philippines wato kasashen china da philippines na da sabanin ra'ayi akan tekun kudancin china mai zafi inda aka sa ran makon zai rattaba hannu kan wata yarjejeniya a birnin beijing a wannan makon domin wato kulla hulla kai tsaye kan harkokin teku a gaida safilo hashin gumin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda rashin tsaro ke dada yawan 'yan gudun hijira wanda wannan dada yawan kuma ke sa abubuwan bukata da ake samar musu ciki har da magunguna ba su isa gashi kuma matsalolin sai karuwa suke yi daga shiyar Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. The objective of giving this material is actually preventive measures of uh, whether cholera jami'ar hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin sokoto na amina dawish lokacin da uh, take mika kayan tallafin kula da lafiyar yara da kuma kawo dauki don hana barkewar cututtuka uh, da gwamnatin jihar sokoto duk da irin wannan kokarin da hukumomi na duniya da ma gwamnatoci ke yi wajen kula da lafiya da kuma walwalar jama'a akan samu yanayin da ke yin barazana ga wannan kokarin wanda kuma kan iya kawo barkewar cututtuka cikin hanzari yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki zaune a najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo cututtuka kuma ko da yaushe sai karuwa suke yi kuma su shafe lokaci mai tsawo wuri daya ga kuma bukatu kamar yadda waɗannan ke cewa wallahi yanzu haka kullum da ɗakin mu da ya faɗi hina nan ya faɗi ban da zarafin da naka gyara ne kuma ban abinci na zan ba yaran gaskiya duk da wurin tsuguni a wurin tsuguni ban da ina da zarahi da na safi ko ni makaranta muhammadu daga ranta jaɗi da sutura da abinci don muna so. Baban Sani na ƙasa Silas ne na shiga uku eh, na. Bayan da tuwaye da komi muna buƙatar so da abinci. Masana kiwon lafiya na ganin cewa zama cikin irin wannan yanayin tamkar jefa kai ne ga ɓarkewar cututtuka. Dr. Awal Ahmad Musa na ganin cewa akwai barazana sosai ga yadda zaman 'yan gudun hijira yake yanzu a Najeriya. Rashin tsaftar muhalli a rashin ruwa da tsafta domin tsafta yana sauki ne in akwai ruwa so yawanci waɗanda ke a 'yan gudun hijira da ke zaune wurare a cunkushe cunkuse cunkuse haka zaka ga ba su da isasshen ruwa babu yauce ko toilet inda za su biya bukatunsu sannan kuma akwai matsala ta matsanancin talauci kaga waɗanda suka yi gudun hijira musamman waɗanda suka bazu a wasu garuruwa zaka ga yawancinsu ma bara suke yi kuma ba su da sana'a ko kuma wani aiki da za a ce za su iya yi domin su samu kuɗin shiga da za su iyalansu likitan wanda a kwanan baya ya jagoranci wani shiri na kula da lafiya kyauta a sansanin 'yan gudun hijira ya ce abin da suka tarar wurin abu ne mai sosa rai. abin da muka gani akwai yare da dama waɗanda ke fama da rashin lafiya kuma alhamdulillah an ba su magunguna so a ire-iren waɗannan medical outreach da ake yi yana da kyau kuma yana da kyau a same su su yi yawa a cikin al'umma domin ta haka ne za a taimaki waɗannan mutanen wasu su ma abin da muka gano ba su ma san cewa akwai asibitoci kusa da su waɗanda za su iya zuwa a ba yaran su a wannan taimako na kiwon lafiya ba so sannan kuma kaga saboda cunkoso da rashin abinci mai gina jiki duk suna samun waɗannan rashin lafiya ko bayan abin da ya shafi kula da kiwon lafiya 'yan gudun hijira na cike da buƙatar abubuwan more rayuwa waɗanda masana ke ganin akwai buƙatar mahukunta su mayar da hankali gare su cikin hanzari kada a yi kitso da kwarkwata domin ba a san irin matsalar da rashin kula da su kan iya haifarwa ba a nan gaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau masu raro barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duwa lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a shirin farko na shekarar nan ta 2023 za mu duba lamuran tarbiyya ne da taimakon da a tarihi aka san jama'ar arewa da yi karfafa irin waɗannan kyawawan al'adu masu kyau za su taimaka wajen rage kuncin talauci kyautata makwabtaka tallafawa marayu da sauransu Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da ya shahara wajen jagorantar kungiyoyin Arewa har ma da rubuta baituka kan darussan tarbiyya ya duba yadda lamuran suke a baya Daga nan za mu shigo da Malam Aliyu Sa'id Gamawa da ke rubuce-rubuce na nasihar jan hankali musamman ma a yanar gizo. Are mun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. farko ga dr abdullahi abubakar lamido babu wata al'umma face za ka samu a cikin cikinta akwai waɗanda suka fi karfi akwai kuma wanda suke da karancin karfi kuma babu wata al'umma a duniya komai ci gaban da za ka je ka samu ba a sadaka da ciyarwa ga wanda ba su da shi shi yasa harkar ciyarwa ta zama wata al'ada ɗabi'a wacce al'ummomi a ko'ina suke ji da ita kuma mu da muke arewacin najeriya wani abu ne da yana cikin wato tsarin al'adarmu ko mu da muke kanana mun tashi mun ga yadda a cikin al'ummanmu ake tsarin taimakawa marashi ta yadda misali za ka tashi ka ga zai yi wuya ka ga mutum magidan kiwa yana cin abinci a cikin gidansa za ka ga akwai wuraren cin abinci tare da ya dawo daga gida da magrib zai cire babbar digansa ko ya shigar gida da kansa ya fito da kananan kaya ya zo ya zauna a majalisa kaga ana fito da kwanuka daga kowane gida ta yadda ba za ka ma fahimci wani gida ne ba a girki ba domin idan an zo cin abincin mutum shida ne ko bakwai ko takwas za su ci abinci a kwano daya in an zo a ɗauko wannan kwanon wannan wace miya ce kaza ana ci don haka wanda bai kawo wasan bai kawo ba da haka sa a rufe zai ci abinci ko da ba a yi girki a gidansa ba haka kuma za ka ga gidaje idan aka yi girki idan akwai mutum goma a gidan to zai yi waya a yi a sa akwashin mutum goma za a sa na mutum sha biyu ko za a dafa na mutum sha biyu ko sha uku ko sama da haka gwargwadon karfin da ake da shi domin me saboda ana tunanin wani zai iya zuwa ba anytime a kowane lokaci kuma bai ci abinci ba zai ci za a iya yin bako bako zai iya zuwa ya ci abinci ni na tashi na gani a gidan kakanninmu da kuma gidanmu musamman ina tuna gidan kakanmu gidan mabudin gombe inda akwai mutanen da muka tashi da su ni na ɗauka 'ya'yan gidan ne amma ba 'yan gidan ba ne kuma sun bi 'yan gidan yawa kuma kowa yana da ƙwarayar abinci a gidan zai ci abinci ya koshi kuma in an zo cin abinci za ka ga tare ake cin abinci sannan banda kowa in ya ɗau kwanonsa ina tunawa da kyau za ka samu akwai akus akwai akushi sun kai goma sha biyu ko goma suna zaune ina tuna wannan abun suna zaune kawai sai dai idan ba wanda ya zo ya ɗauka wanda wannan ya zo ya ɗauka in an yi bako ya zo ya ɗauka in an yi baki a wani wuri aka ɗauka a kai musu wanda ya saura a yi ɗumamen an jima a ci wannan al'ada ce wacce mun tashi mun ganta kuma mu ma mun san cewa ba ma cin abinci mu kaɗai a gida galibi za mu zo da abokanan mu mutum ya fito da kwanonsa wannan ya ɗauko a zuwa zauna ana cin abinci tare banda taimakawa juna yana sa danƙon soyayya da juna da fahimtar juna a lokacin da ake zaune ake cin abincin ana tattauna matsalolin al'umma ana tattauna matsalolin anguwa wanda yake da damuwa kaza zai kawo za a bashi shawara wanda yake bukatan a shigo masa da wata taimakawa duk a wannan lokacin za a tattauna su wannan al'adu ne waɗanda suke da kyau maganar almajirai da ake ce a cikin al'ummarmu waɗanda suke rayuwa da newa in ka lura yanzu hatta irin taimakawa almajirai da ake yi da abinci ya yi baya sosai ba don komi ba sai mun sai saboda canza salo da tsarin rayuwa da muka yi da gidajenmu haka suke a jejjere wannan kofar gidan na kusa da wannan kofar tana buɗe mutum zai zo ya shiga almajiri bai da iyaka ba abin da yake ka tangance shi daga shiga gida ya je ya sallama ya ce a bashi abinci yau kowane gida gate ne musamman a anguwannin yan boko gida za a yi da gate ma keke yaro ya zo ya yi ihu daga kofar gida ba a ji shi ba mata suna can cikin gida an yi abincin har da sauran da za a iya ba wani amma wani ba ta inda zai shigo ya gani sai ya zama ana barnar abinci ana asararta ana asararsa to wannan na daga cikin abubuwan da muka yi don haka kuma shi kuma mai gida idan ya dawo zai jaket ya rufe ya shiga da motansa ya shiga cikin gida ya ci abinci ga shi sai iyalansa ni da iyalai na da matana da yarana kowa mun ci mun koshi mun rage muna tunanin zubarwa a kofar gidanmu a mu nan kusa ga waɗanda suke cikin yunwa wanda abincin da muka rage nan da za a ɗauke shi a basu su zai kashe musu musu to idan har ma mun ce wannan al'adar mun kau da ita to me zai hana mu kawo wata sabuwa da za ta maye wancan misali ka ce to shikenan yanzu duk lokacin da za a yi girki a gidanka goma ne a cikin gidan za a dafa abinci za a sa kwanuka guda biyu ko uku ko ɗaya gwargwadon abin da za ka iya wannan abinci ne mai kyau da za a sa kullum annabi mu ya koya mana sallallahu alaihi wasallama cewa abincin mutum ɗaya zai ishi biyu abincin mutum biyu zai zai ishi mutum hudu to ashe abin za ka iya dafa wato tsabar da ake yi ta masara na mutum biyar da ake yi a yi amma akalla a ciki za a iya tsakuro ko da cokali da ɗaya ne a kowane kwano za a iya fidda abincin mutum ɗaya sai ku tura makwabtanku. ku wannan ya zama din na dindindin duk lokacin da aka abincin rana da abincin dare za a ɗauka a zaɓi gida ɗaya kama akalla da za a ce za ka kai musu abinci kamar yadda za ka iya yi akan matsalan almajirai kamar yadda na ji wani bawan Allah yana magana wanda ni na yi magana akan abun sosai saboda ya burge mu ɗauki tsarin gida ɗaya almajiri ɗaya kowane gida mu tsari cewa akalla akwai almajiri guda daya ko wani mabukaci daya wanda shi dai kam da bayi da hali musamman almajirai waɗanda suka baro gidan iyayensu ko don karkai magana cewa yi rabu da su a wannan babin sa daban wato irin waɗanda za a ce a iyayensu ne ba su damu da su don haka tun da haka ne ma rabu da su kawai eh, to wannan babin yanzu ka masa wato wato bulala biyu ne ga bulalan iyayensa da suka yi laifi ba laifinsa ba suka ɗauko shi suka kawo shi ga kuma kai kuma ka zo kai ma kana da abin da ka iya taimaka masa kuma ka ƙara masa dakata a nan dokta yanzu ga malam aliyu Gama ba da jan hankali ga matasan arewa to wannan an buɗe wata kofa ne a matasa da mata da manyan arewa da ƙanana wajen rashin ganin girman juna da samun shugabanci da yin matsaya mai kyau ya zama kowa yana gaban kansa kowa za iya buɗe baki a faɗi magana a kansa kuma da wanda ya fahimci abu da wanda bai fahimta ba yana iya tsoma ba. da wanda ya isa da wanda bai isa ba da wanda ya san abin da ake ciki da wanda bai isa a ciki ba duk a arewa ya zamanto zai iya tsawon baki in ma ta kafar rediyo ko jarida ko social media ko wannan sai ya wargaza lamarin mu ba mu da haɗa kan matasa ko yara ko manyan mu to yanzu alhamdulillahi sai tunani ya canza ai yanzu ana samun haɗin kai an ɗan rage wannan tsakani da aka samu na matasa da yara wajen sauƙaƙa muna munanan maganganun da za su iya bata zamantakewa assalamu alaikum akan muka labawa matasan arewa shawara ko kuma jama'a arewa ba ma magana addini ba ko wasu abubuwa makamashin me ya kamata su yi a zauna lafiya a samu abin da ya kamata a yankin arewa babban abin da yake gaban matasan arewa shine yin biyayya ga na gaba samun ilimi mai inganci samun abin yi na dogaro da kai da kuma kishin kasa da kyakkyawan kishin addini bisa manufa mai kyau matasan da suke wani yanki ba sa zaman banza irin namu sannan suna kokarin biyayya a na gaba da su ba ka jin wannan zage-zage da hayaniya sannan sai wanda ya san abu ne yake iya tsoma baki in muka koyi wannan muka yi wani gaba da mu da masu ilimin mu biyayya da malaman mu da shugabannin mu insha Allah arewa za ta samu dace amma in muka zauna a haka to za mu zo mu ne baya a tattalin arziki mu ne baya a ilimi mu ne a wadataccen ba biyayya a juna mu ne ba mu da manufa mu ne ba mu da jagorancin da da mu aka yi shi kowa ya kama gabansa kuma Allah ya sauƙaƙe wato akar wannan abun ya samu matsala ne daga shekarun nan Eh, tun da dai iyaye na dacen ai za a iya cewa kowa yana da sana'arsa in karatu ne in kira ne in ma koma menene da akwai abin da za ga eh, gidaje sun gada tarbiyya ta tabarbare wasu daga iyaye don kowa da wanda ya aife shi eh, wasu daga 'yan siyasa saboda su cimma buri suka yi amfani da su wasu daga tsammanin sun waye suka yi amfani da zuwan social media ya fandar da su suka ɗauki tunanin da ba nasu ba wasu kuma dama mutane ne kananan mutane 'ya'yan kananan mutane sai zama ba san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto mu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk Allah ya gyara wani wannan masu raro a nan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku gaske to gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Komawar Cristiano Ronaldo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr ta ƙasar Saudiya da taka leda. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga Cristiano Ronaldo da ƙasar Saudiya duniya da lahira. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani mai lange-lange ya wuri. Ya ce Allah ya sa sanya hannu kan kasafin kudin shekarar 2023 da shugaba Buhari ya yi ta zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar hauhawa farashin kayayyaki da ake fama da ita a cikin ƙasar. sakon malami kurra garin sarkin noma a jihar yobe da yakubu mai aski ba da raka da kinunu sani inisari suka ce muna fatan sanya hannu kan kasafin kudin najeriya da shugaba buhari ya yi ya zama alheri ga al'ummar najeriya kuma muna masa fatan alheri ganin shine sa hannunsa na karshe muna addu'ar allah ya bamu shugaba na gari amin A sakonmu na ƙarshe wani haɗin gwiwa ne da ya fito daga Musa na Ghana Isasa Bangi da Kabiru Sarkin Direbobi Bangi da kuma Ibrahim Kibiya Masane Bangi suka ce VOA ku miƙa kokenmu ga gwamnatin jihar Neja da ta gyara mana hanyar kwantagora zuwa Bangi. kan iyakan jihar Neja da Kebbi wato kwatankwaro zuwa Karambana. Wannan hanyar ta lalace fiye da shekaru talatin. Haka muke ɗanɗana kuɗar mu idan tafiya ta kama mu zuwa kwantagora. Da fatan kukanmu ya kai ga inda ya dace. To godiya muke yi ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma aiko mana da saƙonninku. thank you To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice Ibrahim ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi yau Laraba cewa harin da Ukraine ta kai wani barikin soja a wani birni da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin Ukraine mai yiwuwa ya kara ta'azzara sakamakon yadda Rasha ke ajiye harsasai kusa da inda sojojin Rashin suke. idan aka yi la'akari yin barnar da aka yi akwai yiwuwar cewa an aji harsasai a kusa da matsugunan sojoji waɗanda suka tashi a lokacin harin lamarin da ya haifar da tashin ba mai na biyu kamar yadda ma'aikatar ta wallafa a shafin ta na twitter mambobin majalisar wakilan amurka sun sake ganawa yau laraba kan batun zaben shugaban majalisar kwana guda bayan yunkurin dan majalisar republican kevin mccarthy na neman mukamin ya gama da adawa da ba a saba gani ba a jerin ƙuri'un da 'yan su mai ra'ayar da kai za kaɗa jiya zaman na jiya talata ya kasance karo na farko cikin shekaru ɗari da babu wani ɗan jam'iyyar republican ko democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisar mai wakilai 435 kasashen ecuador da japan da malta da mozambique da switzerland sun samu tarbatayo da kullum a cikin wani kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya talata inda suka ɗauki kujerun shekaru biyu da suka samu ba tare da hamayya ba a watan yuli a cikin wata al'ada da kazakhstan ta fara a shekarar 2018 jakadun ƙasashen biyar sun kafa tutocin ƙasarsu a jiya talata tare da sauran mambobin da ke wajen zauren majalisar. 'Yan sanda a Somalia sun ce wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun kai harin bam a cikin wata mota sun kashe akalla mutane goma a safe yau Laraba. A lokacin da sai kai hari kan wani sansanin soja a wani yanki da ke tsakiyar inda gwamnati ke kai wa 'yan ta'addar Alshabab hari. An kai harin ne a gundumar Mahas da ke yankin Hiran bayan sallar Asuba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu santos ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam